mahaifiyar da ke ce maɗanta Allah ya ɗebe ma albarka Allah ya isan min bisa gare ka kuma wannan yaron bai wuce shekara biyu ba wannan mahaukaciya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka amma wannan ba ta da hankali yaro ɗan shekara biyu to mi ya sani ka amma wannan uwa kan tana da bukatar nasiya ki ji tsoron Allah ki baɗe ma ɗanki albarka ko ya girma ko yayi laifi yayi hankali balle dan shekara biyu yaro dan shekara biyu eh ka amma magana ba ta yi daɗi ba don Allah ki ji tsoron Allah ki bari ba a bakin uwaye kama ɗaya kai in Allah ya ɗebe mai albarka ke ce ta farkon da zaki fara kuka uwa kan abin da an ka sani in mai hankali ce ta sa maɗanta albarka don in yayi albarka kuma wa zai ji daɗi ke don haka duk kowace uwa ko da yaro ya yi hankali kuma ko da laifi ya yi maki ba a wasa da Allah ya ɗebe mai albarka in ya ɗebe mai albarka abu ya lalace roƙi Allah ya shirya dan maki da shi ko da wani abu ya kai wanda baya da kyau roƙi Allah ya shirya dan maki balle ɗan shekara biyu fa bai wuce shekara biyu ba wanda ta kai babban mahaukaciya Allah ya shirye ta amma ya kamata uban yaron nan inda yaron nan yana da uba kuma yana kusa ya kamata ya tasan mata tsaye don lalata mai ɗa za ta yi uwa ta zanna ba ta da aiki illa ɗebe da albarka eh kamar ya a'a a'a kai ko ya kamata uban yaron ya tasan mata tsaye amma dai ne mata nasiha ta ji tsoron Allah bai kamata uwa ta ɗebe ɗanta albarka ba ko da ɗan yayi wayo balle ɗan shekara biyu ko da yayi miki laifi ko balle ɗan shekara biyu ko wurin Allah bai da laifi ko Allah yawa laifi Allah na rubuta mai zunubi haba dan shekara biyu ki ji tsoron Allah wannan haukar take ta yi yawa da rashin sanin ciwon kai menene hukuncin wanda yar uwarsa ta ce mai wani ina son ka don Allah kuma ya san ba wai aure ne za ta yi ba shi kuma ya ce mata ban son ki ban kaunar ki har abada to kaga wani mahaukaci irin waccan yau dai takardar ta mahaukata ce eh? kaddara ba wai don Allah ba ma ko don akan aure ta ce mai tana so ne ya kamata ya ce ban sun ki ban kaunar ki? a'a sai ya ce mata ki yi hankuri wallahi eh, eh, eh, sai sai ya mata addu'a ina zakana jika ma wanda <laughs> an kiraya an ɗaukai hoto a ɗauke shi hoto <laughs> don a kai lambar can su gani <laughs> shi abin da ya kaso ke daga kandar da ya kai su gaba a ɗauke shi <laughs> eh, ka gani abin ga mun karanto yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko annabi yayi umarni in kana son dan uwanka wata rana annabi na zaune tare da wani sahabi sai wani sahabi ya gitta sai wanga sahabin na tare da manzo Allah ya ce annabi wallahi ina son mutumin can Allah ya sami son sa sai annabi ya ce ka sanar da shi ya ce ai ce je ka sanar da shi sai ya zo ya ce mishi inni uhibbuka fillah ina son ka saboda Allah shi kuma sai ya amsa mai ya ce ahabbaka alladhi ahabbtani fihi wannan da haka so na saboda shi ya soka Allah kenan da haka suna saboda shi Allah ya sauka. wannan ita ce sunna sunna ce ta manzon Allah ba sunna ce ta wannan macin ba don haka kaddara in tana son ka ne saboda Allah ta ce ina son ka saboda Allah wacce amsa ya kamata ka bata in babu hauka in dai ga hankali sai ka ce Allah nan da kika so na saboda shi ya soki ina roƙon Allah ya soke kamar yadda kike so na in ma tana son ka ne son aure don Allah mi Allah ya fi macin da ta ce ma ina son ka wani son aure in ka ji kana iya aurenta wallahi alhamdu sai ka ce to Allah ya sa albarka bari a kimtsa in kuma son haka ya baka lokaci ka ka yi shawara kamar ka yi istikhara sai ka ce to babu matsala na maganar maganarki amma don Allah ba na lokaci in yi istikhara ko kuma a wance in ka riga ka yanke ba za ka yi auren ba sai ka ce wance alhamdulillah na gode ma Allah son da kika yi mini ina roƙon Allah ya soke kamar yadda kika so na amma ki yi hankuri yanzu gaskiya ba lokacin ya aure na ba gari ne magana dai mai kyau amma baka ce ban son ki ban kaunar ki ba wannan hauka ce muna roƙon Allah in ma dai miji ne Allah ya bata na ƙware wanda ya yi wannan shi kuma Allah ya shirya da shi amma zan ka faɗin magana mai kyau wa ƙululin nasu husnan haka ƙur'ani ya ce ko waɗa mutane magana mai kyau ko da son aure ta kai mai aba shi ɗaya namiji ba me Allah wanda ya ce yana son ka babu laifi ba laifi ba ai ba maƙiyinka ba ne kaga in baya iya auren kila irin waɗannan ne waɗanda mata guda sun wanke musu tare sun shanye bai iya wani aure eh kamar yaya a to amma ga fahimta abinda ta ce tana son ka don Allah menene hukuncin wanda wata uwarsa ta ce mai wane ina son ka don Allah kuma ya san ba wai aure ne za ta yi ba shi kuma ya ce bai son ki ban ƙaunaki har abada a'a to ko ba son aure na ta kai mai ba bai kamata da ya ce kaddara ko zina ta kasun ta yayi da ita kaddara ba ya kaɓar na annan ba sun da ta kai mai ne yayi zina da ita ne haka ya kamata ya bata amsa sai ya ce a wancan ki ji tsoron Allah bai dace ba matsayin ki na musulma ki take zina bai dace ba ki ji tsoron Allah sai ya mata nasiha in ta ji tsoron Allah ya samu lada amma wannan tsakanin da Allah bai samu lada ba ga gani wasu ba su da hikima don haka duk da rashin sanin ciwon kai ne da shi da waccan uwa da ka ɗebe maɗanta albarka ɗan shekara biyu don Allah malam a yi muna tafsiri a wannan shekara amma dai ba ni ba ni ka in ka shekara kana gamin da Allah ban tafsiri cikin azumi shi an watan hutu gare ni eh sannan nika ɗauka annual leave ga azumi na ban tafsiri cikin azumi muna roƙo saboda wallahi muna fa'idanta ƙwarai da gaske Allah ya ƙara muku fa'idanta amma ku bari har bayan sallah a debi wannan buƙatar tamu Allah shi ƙara malam imani da lafiya amen amma wagga bukata ba ta samu shiga ba ba ni tafsiri cikin azumi malamai ni ban ma tafsiri cikin azumi mu ku ban mu yan kabu kabu in bayan sallah sai mu ci gaba da yi eh. bayan eh, cikin azumin na ka samu in yi wasu 'yan abubuwa tun da kwanga yanzu lokaci na yanzu ba san iyakan garuruwan da aka aiko min gayyata ana gayyata ta wurin wa'azi ran da dun ce in ce wani wuri wurin wa'azi dole wani karatu da muka yi nan ya faɗi eh? to shi yasa kaga tun da dai duk abin da ya dur makasudi dai a dai karantar da mutane addini bari in tsaya nan akwai wasu malumma da ba su da irin waɗannan darussa su ko su ta su yawata makasudi dai addinin musulunci ba mutum guda babu mai iya caccaba ta ya sama da shi wanga ya kama wanga leke wanga ya kama can wanga ya kama can a dai ci gaba da shi ko to Allah shi ba mu iko balle dunni ina da uzurori da kasa da ban son in ya wuce ban cika ban da isassan lafiya in kun lura ban da isassan lafiya ya karanta ma in yi tafiya ban yi rashin lafiya ba da yawa aka gayyata ta wurin wa'azi kafin in kai garin rashin lafiya ta buge ni in na zo ban iya wa'azi in na dawo kuma sai na yi jinya ina tuna akwai wata shekara kuna tuna an taɓa gayyatar mu Nijar wani eh, gari cikin Nijar buɗin masallaci kafin mu kai illela amara malaria ta rufe ni sai mun muka tsaya illela an kai ta mai allurai an ka bani magungunan haka dai akwai sanda an ka taɓa gayyata ta tangaza wurin wa'azi mun ka tahi kafin in zo malaria ta rufe wani gida ɗaya an haka ina an hakwantar sai da an haƙari an ka ɗauko ni an ka sa cikin mota mun ka dawo kuma kafin ta taba ta yi fa'ida ba amma ku ban mu nan mu yi wa'azi mu tsare mata Hmm. Eh, assalamu alaikum wa rahmatullah ala gafarta malam dangane da hadisin aisha da muka yi jiya na ji wasu malamai suna cewa hususiya ce to hadisin aisha baka ce mai bayanin kaza ba hadisin aisha ba guda mun kai ba kila yana nuhin na sumbunta ko na sumbunta da runguma to kila ba maliki na yace ma hususiya dama ka san su iyakan makamin su annan in sun rasa hanyar da za su bi su soki hadisi su ce a ce ka ce ya gwada ma cikin wani littafi an ka ce ce ni na ce ba khususiya ba ce kaji in kana so kun bar in baka littafai na kusa waɗanda ada saukin samu yanzu ba bulugul maram muka karatu ba to ka diba sharhin bulugul maram subulus salam subulus salam yana da saukin samu kamata ya duk ɗalibin ilmi ya yana da subulus salam shi ka taimaka ma ya wace ma bulugul maram to in ka diba cikin subulus salam ya har magana ƙarshen da na kawo mai nauyi cewa da sumbunta da runguma ko da mutum ya yi maziyi ko maniyi babu ranko babu kafa duk tana na cikin subulus salam don haka ba khususiya ba ce ala gafarta malam ya zan yi in iya gane hadisi hususiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi nan ga hadisin nan za a nuna cewa wanga abu yake banta ga manzon Allah kamar ga nassin qur'ani sai a ce khalisa tallaka min dunil mu'minina ah. ai hususiya ba da baki aka faɗin hususiya ba ga lafazin hadisin shi ke nuna cewa hususiya ce ina fatar kun fahimta ba wai da baki yanzu malaman maliki abin suka duk abin da bai musu daɗi ba kuma sun karsa hanyar da za su bi su soke abin sai su ce hususiya ce malam shin salatin manzon Allah dole sai na ibrahimiya ko akwai wani wani banci nai eh salatin manzon Allah in dai cikin sallah ne ba an ce ba an wajabta yin salatin annabi cikin sallah ba in dai cikin sallah ne dole sai salatin Ibrahimiyya salatin ibrahimiyya shine salatin da an ka ambaci annabi ibrahim ciki misali allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim ba ga ambato ibrahim nan ba wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ya zo da sigogi daban-daban wajen siga bakwai salatul ibrahimiyya in dai cikin sallah ne dole sai salatul ibrahimiya amma sauran salatocin da za ka yi waje kana da dama yanzu ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kuma ka yi salati sai dai baka samun lada kamar wanda ya salatul ibrahimiya to shikenan ko to madalla bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi kai salati ko baka yi ba amma baka ambace ibrahim cike ba Allahumma gafir li dhunubi waftah li abwaab Ma madalla sosai ko ya taho ba nan ga shigowa masallaci wurare zai yi wa salatin da ba na ibrahimiya ya zo ba amma na cikin sallah an kace dole sai na ibrahimiya mala a taimaka mana da bayanan hadisi na 1458 na cikin riyadu salihina to tana ina riyadu salihina ba mu hito da ita ba ka kita huwa ɗazu da ana karatun riyadu salihina domin 'yan ɗariƙa suna kawo hujja da da shi wajen halatta wazifarsu to mi yace ku kawo mana littafin mu gani <laughs> babu babu inda aka kawo ofas ina ko ganin kila shi na yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kharaja muawiyah kharaja muawiyah radiyallahu anhu ala halqatin fil masjidi faƙala ma ajalla sakum lalle shi ne <laughs> shi ne suke nufi faƙala ma ajalla sakum ƙalu jalasna na laha ƙala allahi ma ajalla sakum illa zaka ƙalu ma ajalasna illa zaka ƙala amma inni lam astahlifkum tuhumatan lakum wa ma kana ahadun bi manzilati min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama aqalla anhu hadithan minni inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ولكنه atani جبريل fa akhbarni الله يباهي بكم bikumul رواه rawahu بكو ba ku yi kabbara ba to me a wazifa cikin wannan hadisin ina wazifa cikin barin fassara yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisin daga abu sa'id al-khudri da Allah tabbata gare shi ya ce kharaja muawiya ta radiyallahu anhu sayyidina muawiya da abi sahabin manzon Allah kuma ɗaya daga cikin sakatarorin manzon Allah yana cikin masu rubuta wahayi muawiya da in kun ji mutum na bacin muawiya na halakakke ne tsinanne ne to manzon Allah ya yi mai addu'a ya ce ma mu'awiya Allahumma alhu hadiyan mahadiya ya Allah ka sanya shi shiryayye mai shiryarwa don haka halakakke ɗaya ɓatacce ka ɓacin mu'awiya kala ya kharaja muawu kharaja muawiya radiyallahu anhu ala halqatin fil masjid mu'awu ya fito inda wata halqa cikin masallaci menene halqa da'irar da ake yi domin ambaton Allah irin wadda su 'yan wazifa kenan suke yi ko to bari mu jiya abinda suke yi wazifa ne halqa shine eh, kewayen da aka yi cikin masallaci ayi ambaton Allah to sai mu'awu ya fito inda irin wannan halqa faƙala sai ya ce musu ma ajala sakun me ya zaunar da ku nan ƙalu sun ka ce jalas na na nazkurullah mun zanna ne muna ambaton Allah ƙala sai mu'awu ya ce musu Allah ma ajala sakun illa ka tsakani da Allah ba abin da ya zannar da ku sai wannan ƙalu sun ka ce ma a na illa za ka ba abinda ya zaunar da mu illa wannan ƙala sai ma'awo ya ce amma in ne lalle ni lam astahlifkum ban sanya ku rantsuwa ba ba can ya ce musu Allah tsakani da Allah ba kaga yana mai su rance ko ban sanya ku rantsuwa tuhumatan lakum saboda tuhumar ku ba don ina tuhumar ku nisa ku rantsuwa ba wa ma kana ahadun bi manzilati min rasulillahi babu mutum guda da ya kai matsayina ga manzon Allah kalla anhu hadithan wanda wanda adda karancin hadisi ga manzon Allah min ni kamata kun fahimci ga magana ta ma'awiya duk wanda ya yi matsayi na ga manzon Allah irin matsayi na ga annabi duk wanda ya samu iri na to za ku iskan mai yana yawaita rawaito hadisai daga annabi amma ni duk kusanci na da manzon Allah matsayi na gare shi hadisan da na roto hadisan da basuwa da gare shi yan kaɗan na ina fatar kun fahimta to sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'au yace wata rana manzon Allah ya fito ala halqatin min asabi akan wata halqa ta sahabbai ne yazo iska masahabbai ne sun yi halqa fa qala sai manzon Allah ya ce musu ma ajalasakum me ya zaunar da ku qalu sun kace jalasna nadhkurullah mun zanna ne muna ambaton Allah wana hamadu muna gode mai kuma Allah ma hadana lil islam akan shiryar da mu da ya ga musulunci wa Allah yana da kuma baiwar da yayi da shi a kanmu ƙala sai annabi ya ce musu Allah ma ajalasakum illa zaka tsakani da allah ba abin da ya zaunar da ku in bancin wannan ƙalu sun ka ce wallahi ma ajalasana illa zaka wallahi banzon allah ba abin da ya zaunar da mu illa wannan Ƙala, sai annabi ya ce amma inni lalle ni lam astahlifkum ba na sanya ku rantsuwa tuhumatan lakum do ina tuhumar ku ba a tani jibril sai dai jibril ya zo mini fa aka bar ni ya bani labari anna allah yubahi bikum al malaika cewa allah yana can yana alfahari da mala'iku da ku yana can yana wa mala'iku alfahari ku diba ga bayi na can sun taru suna ambato na Allah na wa mala'iku alfahari da ku rawahu muslim imam muslim rawaito shi me wazifa cikin wannan don an ce halka to yan wazifa dai ka halka mu ba mu halka sannan halkar da yan wazifa kai ba ita an wazifa ba in baka san wazifa ba abinda an wazifa salatin salatul fatihi da suka yi da istighfarin nan da suka yi barkace da hailalla da suka yi barkace ita an wazifa da kyallin nan da suka sawa yanzu to an ce waɗanga sahabbai sun sa kyalle to ina hanka samu kyalle ku alawayon nan da kuka azawa ko aza a kewaye shi ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah babu ba abin bauta har zuwa ga babu haka suke cewa ba su ce ba abin bauta har sai Allah ba la ilaha illallah ba abin bauta har ga babu kuma da murya guda ina fatar kun fahimta don haka wanga bai ya kama da wazifa ba ya ku bayan Allah sannan an ce sun karanta salatul fatihi su waɗanga sahabbai sun yi salatul fatihi kuma sun ce ta yi qur'ani ai da ma abin da ya mana da ku kenan cewa ga wani salati bayan wucewar manzon Allah Allah ya rubuto shi da takarda haske da alƙalami na ƙudura an ka ba mala'iki ya kama wani ƙato abin da ya gammana da ku kenan wahayi ya tabbata ko bai tabbata ba duk wanda ya idda ayin wahayi bayan manzon Allah mai suna nai kafiri na farko kenan sannan kun ka ce salatin nan kun bayan kun ce Allah ya rubuto ta an ka kawo mu wani ƙato sannan kun ka ce kun ka zo kun ka sa mata romuwa kun ka ce shuɗi guda na salatin nan yana daidai da sabbin ƙur'ani sau dubu a ashe nan da shuɗi guda na salatul fatihi da shuɗi guda na ƙur'ani waki salatul fatihi yi wai gare su fi? to su waɗanga sun ce ga abin da ya fi ƙur'ani don haka don Allah ku ba haɗa kare da ragon layya yan wazifa karnuka ne domin rai ne sun zo da abubuwa na kafirci mu abinda mun kaso waɗannan maganganu da a cikin yakuta farida da da munetul murid da jawahirul ma'ani da jawahirul khams da sauran littafansu mu abinda mun kaso yan wazifa na zamanin mu sai barranta da gare su wallahi su ba su yadda da su ba kenan sai mu ɗauke su yan uwa amma matuƙar kun ce kun yadda da abin da a cikin su ka caɓar da a cikin jawaharul ma'ani da jawahar ku ba cikin jawaharul khamsa an ka ce komi imanin ka ba za ka kai gayan mai imani ba sai ka da komi Allah ne komi in na ɗauko littafin nan menene sai ka ce Allah ne hansa ɗin gaba ka ce Allah ne um, kyamarar can ka ce Allah ce takalmi ka ce Allah ne ice ka ce sai ka da komi Allah ne sannan ka kai uh, tsololuwa na imani tsololuwa kafirci dai Hmm? sannan sun yadda wannan ya gwada ma Allah sun yadda wannan ya ba ha gafara waka ba da gafara in ba Allah ba yan fowar nayan kawai man kun ma yan fowar nayan sun halaka ku sun amshe mu kuɗi don haka babu waziwa cikin riyadu salih ku wada musu ƙarya ya kai to ina take to amma in akwai abin da an wazifa ciki ya zo ya bayyana in an ka ce halaka ka faɗa musu halaka shine da'irar da ake yi ambaci Allah ita a halka ba ita a wazifa ba abinda an wazifa shine salatul fatihi da hailala da suka da istighfari da sauran abubuwan da suka yi wayannan kuma duk ba su yin saboda Allah ya ce dauri salatul fatihi su batta nan salati ne wada yawa annabi a batta haka na as like every, salati to amma sai sun kato sun ka ce a'a Allah ya rubuto ta cikin takardar haske da alƙalami na kudura yabba ba mala'iki ya kawo ma wani kaga wahayi kenan kadiba ko da muktasar khalil ya ce duk wanda ya idda ayin wahayi bayan wucewar manzon Allah ya kafirta kadiba cikin ashafa ya ce duk wanda ya idda ayin wahayi bayan wucewar manzon Allah ko bai idda ayin annabci ba wannan kafirci ne waɗanga duk littafin malikiya ne kuma don haka idda ayin wahayi kafirci ne to sun ce an wa wani wahayi bayan wucewar manzon Allah hmm? sannan addini dan shekara 100 da wani abu mi ko an ne duk addinin tijjaniya kace shekara 100 da wani abu kwanaki wani ya yi tambaya ga facebook na so in bashi amsa sai na gare kuma harka kurce da balin kyale shi yace wai addinin tijjaniya duka shekara ce nawa sai na so in bada amsa kuna son kusan ko shekara ce nawa to hashi tijjanin bari haro da tijjani ba ba ba dangane da tijjani an ka samu tijjaniya ba addinin mabiya tijjani an haifi shehu ahmadu tijjani hijirar annabi na da shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin dubu da ɗari ɗaya da hamsin yanzu shekara nawa muke ciki waka ya ƙidan ya wa'adda abin rubutu Ni ƙwan biro to dubu da ɗari hudu da talatin da uku ko dubu da ɗari ɗaya da hamsin an ka haife shi uku nan sha uku an cire biyar takwas Shekara amadu tijjani da haihuwa shekara 283 yanzu shekara shekaru ne na haihuwa to kaga sai da an ka haife shi ya tashi ya yi dambe ya a ku diba cikin jihar ma'ani haffu wannan an ce yayi sullalla na jabo yayi yana cikin jihar ma'ani ba ne ba cikin jihar ma'ani sun ka rubuta shi amur tijjani har sullalla na jabo ya yi. ba yaudara ba kenan to da ya ga wannan baci sannan ya dawo addini shi na yayi karatu ya karanta da an kai maza ba an ka samu ta sunanai don haka duk addinin shekara ce nawa shekara ce 100 da wani abu to addinin shekara 100 <laughs> da wani abu ka biya mu banna manzo Allah bin tijani wa tijani don haka tijjaniya ba addini ba ce ku saki tijjaniya Allah bai aiko muku tijjanin muhammadur Rasulullahi an ka aiko tsakaninku da Allah in mutum ya yi ƙarya sai la mutul kadhabi in nace tsakaninka da Allah sai na abu ya tijjaniya kana cewa i eh. ha sayyidina umar ya yi tijjaniya usman ya yi tijjaniya sayyidina ali ya yi tijjaniya to waɗanda bayan wucewa manzon Allah suna kuwa girma ba ɗan tijjaniya cikinsu cikin sahabban manzon Allah wa ɗan tijjaniya babu cikin tabi'una wa ɗan tijjaniya cikin tabi'ut tabi'ina akwai ba tijjani ko guda ko kakan kakan tijjani ba a yafa lokacin balle a yi tijjaniya shekarun ji an haƙirgar tijjaniya ya ɓashe ku ga banza an ka samu wani iya sashe nan ne ga inyas cewa an ka in yasuwa yasuwa an ka ce kai ka yas yadda kayan banza ka kawo manzon Allah manzon Allah aka riƙawa wancan in yas mu mun riga mun yadda shi mun ka da shi mu manzon Allah mun ka riƙa kaji don haka duk wanda ya addini ba na manzon Allah ba wannan ba addini ne ya kai ba hmm. assalamu alaikum Allah ya ƙara ma lafiya da ilimi Allah ya sa ha gama lafiya duniya da duniya amen don Allah menene kaho. kaho wani bai san kaho ba ko a ko da ki ba mamaki duk yare yaren gada an kai holocaust da ke su san kaho. wanda an kai holocaust wato kaho ina irin ga ganin rago to iri ne ne wanzan mai eh o nasa kafunsa wanzammai ke gyarawa in sun ka gyara in mutum bai da lahiya kamar misali ya yi noma ko ya yi wani aikin ƙarfi eh, ko ya faɗi jini ya daskare mai wani wuri to nan wurin nan hanyar da ake bi a cire wannan jini da 'yan mutu in akwai mataccen jini to shi kenan sai a zo sai wanzan man ban san wanda suka yi ba sai su liƙa ƙafo in so caga aka fara yi sai a zo a tsaga wurin in an ka tsaga wurin to to to to to kuna da shi in an ka ja yayi tuli sai an sa kafan an ja ko kaga duk an jawo jinin lokacin sai a tsage saboda wannan mataccin jini sai ya fito in ya fito lokacin nan sai a abin shi aka ce makaho eh to ok to an fashe to da to to ka dai shi kaho ka zo ɗaya ino ya ƙara ma bayani sai idan mutum zai yi azumi ya ce na waitu saumu ramadan da baki a bai halatta ba ba karanta izziya ba halan izziya ya ce niyya ba ta zuciya anniyatu mahallu halqalbu zuciya nan ne ba gidan niyya abinda ka kudurta shine niyya ba abinda ka faɗi da baki Allahumma inni nawaitu kaza tsakanin da Allah bai tabbata ba menene hukuncin masu kabbara lokacin da liman na hudu ba ranar juma'a waka yi amsa wanga tambaya me a hukuncin masu kabbara liman na hudu ba ranar juma'a eh to to to ba a yin kabbara to kajiya to kaji wani ga wani babban mallami na ashe ba kasa ɗaya ka sai suwa ba ya kawo cewa ni ban so in yi na babana kun san profesa halilu benji wata shekara an ka aika mai wata tambaya sai ce ta dagule gobe an ka sake rubutu ya ce ko ta sake dagulewa jibi sai mai tambayar ne zo da kai ne na IET Allah ya gafarta mishi sai ce ala ah, gafarta malle ni ni rubuta tambayar nan jiya da shekara kace ta dagule yace na yi ta kafa kafa da tambayar ga wato sai da ka taho da kanka to ni dai ba ni ne amsa ba mallan hamza mai kasa ya amsa ya ce adiba wannan littafi to to yace adibu wani littafi da ake kira alqaulul mubin fi akhta'il musallin yace ciki yace yan ana hudu ba ba a yin kabbara iya ka kowa ya saurara waɗanda na yi kabbara sun yi lagau ba ba su da juma'a wanda ya lagau ko baya da juma'a ko don haka ba a kabbar bari iyaka a saurara Allah amma ba in ji ni in ji mala hamza mai son ƙarin bayani mala hamza ya kai iskan ma eh don kamata ma a bashi ya bayanin da kai ne to ina ina da tambaya mutum ne ƙasar ta kama sai ya tarar da ana isha'i shin mallan zai bi su ko kuma zai jira har ga raka'a biyu na ƙarshe a inda ya bi su abinda wa abdullahi dan abbas in bai ƙasar abinda an wajibi dai ya ƙasar rutai to in ko yayi izgilan in mai kasar yayi izgilan biyan liman mai cikawa ka'ida ce shi ma ya cika sallah amma ya bari wai sai ga raka a karshe yayi sallama wannan ya saba dole na inna ma inna ma al-imam li utamma bihi don haka in ka bi liman mai cika dole ka cika sannan malam game da ahlul kitabi idan mutum ya aure su a ina za a daura aure a coci in kamar kirista ta sai ga ya ce mu mutaccen ran lahadi a daura aure coci za a ɗaura aure ba makawa kuma ubanta shi zai zama liwallinta amma da a ce asalinta kirista ce sai ta musulunta to in ta musulunta yanzu ubanta ba zai zama waliyanta ba sai a samu sarkin musulmi ya zama waliyanta ko ta ayyana wani mutum da cikin musulmi ya zama waliyanta amma in tana nan bisa addininta ba wanda zai walita ka ta illa ubanta da mu abin da faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku ka saurara me kace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik